وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة باللسان يفقه قولي بايعك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin littafin Allah a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz tsohuwar GRA e a cikin garin Bauchi yau 25 ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 kuma shine 25 ga watan uku 2025 a girgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai da kuma ba mu ikon aiki da daidai din muna nan cikin tafsirin suran nan mai albarka suratul isra ko suratul bani isra'ila za mu tashi aya ta 45 a cikin wannan sura mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا الله مدعوك كيف سركي يجي وإذا قرأت القرآن إن ذاك كرنت القرآن وإن كرنت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة mukan sanya tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba muna sanya hijaban wani shamaki masturan mai suturce ka waje an ala qulubihim akinnatan sannan kuma muka sanya wasu marafi akan zukatansu an yafqahu don kar su fahimci littafin wafi a adanihim waqaran kuma sannan a cikin jinsu akwai wani nauyi da yake hana su sauraro wa idan zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu idan ka ambaci ubangijinka a cikin alqur'ani shi kadai wallau sai su juya baya ala adbarihim akan akan digadigansu nufuran suna masu gudu Allah madaukakin sarki yana ba da labarin irin kariyar da yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma irin yadda yake nisanta waɗanda suke kiyayya da sakon da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi yadda Allah yake musu hukuma ya nisanta su da fahimtar littafin alkur'ani anan da Allah madaukakin sarki yace in ka karanta alkur'ani جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إجابا مستورا إنك كرنت in ka karanta alkur'ani muna sanya wani shamaki wani tsari wanda zai suturce tsakaninka da tsakanin waɗanda ba su yi imanin lahira ba me ake nufi da tsare wannan da suturcewa tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma waɗanda ba su imani da lahira ba ne malamai suka yi magana kusan guda uku magana ta farko waɗanda suka ce abinda ake nufi da hijabin masturan da ake tsawa tsakaninsu ne abin da Allah madaukake fada a aya ta gaba Ya ce, yace waja'alna ala ma'akin akinnatan ayyafka hukun wato shamakin da ake sawa tsakanin karanta alkur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da kuma su waɗannan da basu imani da lahira ba shamakin na fahimtarsu ne sai a toshe musu basira ba za su fahimci sabon da ake karanta musu ba wannan shine hijabin da ake sawa tsakani wato lokacin da Allah madaukaki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka nuna kiyayya da sabon da annabi ya zo da shi suka bujire to Allah madaukakin sarki sai musu guba duk irin shirya da take cikin alkur'ani da irin gaskiya karara da take bayyana a cikin littafin Allah to amma so saboda gaba da kiyayya da suka yi da littafin Allah sai Allah ya musu hukuma ba sa fahimta da gaskiya karara kowa yana gani amma su ba za su fahimta ba to wasu malamai suka ce wannan shine shamakin da ake sawa tsakanin su da shi magana ta biyu malaman da suka ce abin da ake nufi da idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya sanya shamaki tsakaninsa da waɗanda ba su yi imani da lahira ba suka ce ana nufin ana suturce annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da suka yi nufinsa da mummunan wani abu to sai Allah ya boye manzon Allah ba za su gan shi ba gashi yana wuri za su zo amma ba za su gan shi ba suka ce shi ake nufi da Allah madaukakin sarki yana son ya shamaki tsakaninsa da waɗanda ba su imani da lahira ba za su zo da nufin su halaka shi su zo nufin da cutar da shi amma ba ma za su gan shi da idansu ba shi ne sai Allah sanya hijaban masurar ya mu wani shamaki da zai suturce tsakaninsa da shi ba za su gan shi ba magana ta uku wanda suka hada waɗannan maganganu guda biyu duka suka fada suka ce asali Allah madaukakin sarki yana tsarewa ya ɓoye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a idanunsu lokacin da suka yi nufin cutar da shi sannan kuma ya hana su gane shiryar da alkur'ani zo da ita sai zama duka abubuwa guda biyu aka hada musu kamar yadda ibnu jarir al-tabari shaykhul mufassirin akan wannan ma'ana ya tafi cewa ba abin da zai hana guda biyun duka su wato a aikata su a cikin wannan aya guda daya a masu magana akan boye annabi sallallahu alaihi wasallama da ake yi wanda kafirai ba sa ganin sa lokacin da suka yi cutar suka yi nufin cutar da shi akwai asar da suka zo daga magabata cikin abin da ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-imam al-hakim abu abdullah an-nisaburi da abu ala al-musali sun nakalto hadithan asma'u yar abubakar Allah ya kara mata yadda tace lamma nazalat tabbat yada abi lahabin wa tabba lokacin da wannan sura ta sauka tabbat yada abi lahabin wa tabba da wannan aya ta sauka ja'at al-awra ummu jamil matan nan mai ido daya da ake ce da ita ummu jamil ta zo walaha walwala ta zo tana wailun wailun tana kaito kaito kaitonta da abin da ta ji labari wa fi yadiha fihrun a hannunta akwai wani dutse wa ta kulu? tana fada tana aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana muzammaman ataina aw abaina a wata a wata riwaya muzammaman abaina a wadinahu qalaina wa amrahu asaina tana cewa wai maimakon ta ce Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai tana faɗan abin da ake yi na canza sunan manzon Allah maimakon Muhammad sai su ce muzammam wal billah wai abin aibatawa abin zargi saboda sun san ma'anar muhammad ma'ana ce da suke nuna yabo abin yabo to sai su canza sunan so in sun ce masa muhammad suna ganin sun yabe shi da haka suka canza sunan da muhammad suke ce masa muzamman iya zafilla to tana cewa muzamman abaina wai muzamman kai wannan da ake zargin kan abaina mun ki mu karba addinin naka wa dinahu qalaina mun kaura cewa addininsa wa amrahu asaina umarninsa kuma mun saba ba za mu bi ba haka da tana waza tana fada wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalis manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune wa abubakarin ila janbihi sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala yana gefansa qala fa qala abubakarin radiyallahu anhu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala yace laqad aqbalat hadhihi wa ana akhafu an taraka sayyidina abubakar sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wannan matar fa ummu jamil ita ce da Allah ya ce tabbace da abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lab wa imra'atuhu ita ce matar abu lahab sai yana cewa wannan matar fa ta zo ta fuskanto wa ana kafu an taraka ina jin tsoka ta ganka faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lan tarani yace ba za ta ganni ba wa qara'a qur'anan yatasama bi minha annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasu ayoyin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga sharrinta yace shine fadin Allah madaukakin sarki wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura yace faja'at hatta qamat ala abi bakr ummu jamilin tana tafe har ta zo ta tsaya akan abubakar falam taran nabiyya sallallahu alaihi wasallama amma bata ga annabi ba Allah ya koyi shi fa qalat sai tace ya abubakar tace ya kai abubakar balagani anna sahibaka hajani tace naji labarin mutuminka abokin nan naka naji labari yana aibata ni qala Abubakar sai sai na abubakar radiyallahu ta'ala ne yace la wa rabbi hadha albayt ma hajaki yace a a da ran da ubangijin wannan dakin bai aibata ki ba qala sai yace fansarafat sai kenan sai ta juya wa ta kulu tana cewa laqad alima quraish anni bintu sayyidaha sai ce ai quraishawa sun sani ni yar shugabansu ne da za a ce wani aibata ne wato tana alfahari da girman ta da daukakar ta dake fita yaya za a ce wani na aibata ta to wannan kissa tana daga cikin abinda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka nakalto wanda yake nuna irin yadda Allah madaukake sarki yake boye annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yaga daman ya boye shi wannan kuma ba wani abun mamaki bane cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala tunda mu yanzu musulmai mun yi imani akwai aljannu suna nan suna rayuwa mun yi imani akwai aljanu kuma suna ganin mu huwa ma ba ma ganin su innakum innakum yara innakum yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnakum naj'alna ash-shayatin awliya'a lil la yu'minuna shi ɗan iblis da rundunarsa da zurriyarsa duk aljanu asalinsu daga zurriyar iblis ne kamar yadda an adam suke daga zurriyar annabi adam alaihissalam to Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu shi iblis da shi da kabilarsa ma'ana jama'arsa zurriyarsa suna ganin min haythu la tarawhum tayyib ku ba ku ganin su to ba Allah madaukaki ne boye su ba Allah ne ya boye su ya ga dama ya boye kayansa to me zai ana in ya ga dama boye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga idanuwan da za su cutar da shi idan yana so ya boye me yasa ba ne boye ba dan haka shi yasa daiwa daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi anan waja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hitaban mastura irin wannan boyewar ba ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama a zo yana wuri sauran mutanen a gansu amma shi ba a gan shi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan aiki ne na Allah madaukakin sarki sai Allah yake waje anna ala qulubihim akillatan haka nan kuma mun sanya ala qulubihim a cikin zukatan su mun sanya akillatan wasu marabi an yafqahu ai li Allah yafqahu dan kar su fahimci alqur'ani kamar yadda muka da farkon maganar tafsirin ayar wato Allah madaukakin sarki ya musu uguba domin Allah ba ya zalunta kowa lokacin da gaskiya ta zo idan ka bijire wa gaskiya ka ƙi karba kuma kai gaba da ita kai faɗa da ita to sai Allah ya maka ukuba zuwa gaba duk yadda gaskiyar ta bayyana karara abun mutane kai ba za ta bayyana maka ba saboda laifin da kai ne aka yi maka ta hu, wa وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة Allah madaukakin sarki yake muna jujjuya idanuwansu da zukatansu muna jujjuya su idan gaskiya ta yi gabar sai mu juya zuciyarsu ta yamma in gaskiyar ta yi yamma sai mu juya zuciyarsu ta gabar idan gaskiya ta yi gabar idanunsa ba zai gano ta ba sai ya gano yamma ko ya ganta a yamman ba zai gane ta ba wani kallibu a fiye da tahun amsararru kama lam yu'minu bihi awwal marra saboda sun yi imani a farkon lokaci sun yi fada da gaskiya sun yi yaki da gaskiya to wannan sai sa Allah madaukake ya musu hukuma to shine anan ma Allah madaukake yace wa ja'alna ala qulubihim akinnatan za mu sanya marasi a cikin zukatansu an yafqahu ai Allah yafqahu dan kar su fahimce shi wa fi adanihim waqaran mu sanya wasu nauyi a cikin jinsu wato jinsu kamar za a toshe shi da wani nauyi ba za su ji gaskiya su gane ta gaskiya ba ma wai ba sa jin magana ba a suna ji suna jin magana amma sai dai ba ji ne na fahimta ba a yi sau da yawa za ka ji an ce yaro baya jin magana ai ba kurma bane shi ko ma'ana zai ji amma ba zai ba zai bi ba ka gaya masa ka gaya masa bai ji ba an gaya masa an gaya masa baya ji yana ji amma aiki da shi ne baya yi to irin wannan ne Allah madaukakin sarki ce an sanya wani nauyi a cikin kunnuwansu in sun ji gaskiyar ma ba za su iya karbanta ba Allah ta'ala ya ce wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu idan ka ambaci ubangijinka a cikin alkur'ani shi kadai wallau ala adbani nufura to anan sai su juya suna masu gudu suna juyawa da bayan suna gudu saboda ba sa son gaskiya su ba sa so su karfi gaskiya a nan faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wallau ala adbarihim nufura shi ma malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce waɗanda ake nufi da suna juyawa din nan dai mushrikai ne su ne dai waɗanda suke ƙoƙarin su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake yake sha makancewa tsakaninsu da shi ba sa ganin sa su ne dai wanda Allah madaukakin sarki yake sanya wato wasu marafi a cikin zukatansu ba sa fahimtar gaskiya a toshe kunnuwansu ba sa jin gaskiya su gane to su ne dai idan aka ambaci sunan Allah madaukakin sarki to sai su juya a guje dan ba sa so a kira sunan Allah mushrikai ba sa so a kira sunan Allah sun ba so a kira sunan wani Allah suna so a kira lata da uzza da manata amma idan an kira sunan Allah to ransu ba shi yake وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون Allah mai girma da daukaka yace wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah idan aka kira sunan Allah shi kadai to a lokacin zukatan waɗanda ba su yi imani da Allah ba sai ransu ya baci su ba sa so a kira Allah shi kadai sun fi so a kira alloli da yawa dan su ba su yarda a kadai da Allah madaukake da bauta ba shi kadai وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون Amma duk lokacin da aka kira wani Allah madaukakin sarki to a lokacin za su danka farin ciki shi yasa musulmi idan ya zama na cewa in an kira sunan Allah an ce a kadaita Allah da bauta an ce kar a roki kowa sai Allah kar a nemi agajin kowa sai Allah duk abin da aikin Allah ne shi kadai kada a nema agun kowa sai ransa ya baci to wannan ya ba hanyar mushrikai ya ba hanyar mushrikai domin mushrikai ne ba sa so a kadaita Allah madaukakin sarki sun fi so a ringa hada Allah da wani to shine Allah madaukake ya cire wa idza zakarta wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufuran sai su rinka gudu saboda ba sa so a rinka kiran Allah madaukake shi kare magana ta biyu shine waɗanda suka ce abinda ake nufi da wallau ala adbarihim nufuran anan ana nufin wato ashayati shaydanu idan an kira sunan Allah madaukakin sarki to sai su rinka gudu a lokacin eh haka ne dalilai da yawa sun nuna cewa lokacin da aka kira sunan Allah shedan gudu yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah shedan gudu yake idan an gama kiran sallah sai dawo saboda damuwarsa da ya lalata wa mutane ibada su ta sallah idan an kira sallah an kore shi sai ya gudu saboda an kira sunan Allah amma in an gama sai dawo ya zo ya ci gaba da ayyukansa na kokarin ya shagaltar da mutane kana masallacin ba amma shaidan sai ta tuno maka wasu abubuwan da za su saka bar masallaci ya tuno maka wannan ya tuno maka wannan ya tuno maka wannan duk so yake ka bar masallacin kar yi sallah tare da kai saboda kar ka samu ladan da ake samu a cikin sallah da mutane idan har yanzu bai bayyana tara ba ba ba zai kyale ka ba har lokacin da ka shiga sallar ma zai ta zuwa yana sa maka wasu wasin shi yasa duk damuwarka da baka tuno da ita ba in ka fara sallah sai ka ta tuno ta ka tuno wannan ka tuno wannan ka tuno wannan ka tuno wannan wanda da kana zaune baka tuno ba amma lokacin da ka cikin sallah sai allazi yuwaswisu fi sudurin nas sai ya zuce dan kenan ya ta sa maka wasu wasi ya tuno maka wannan ya tuno maka wannan wani ya sa masa wasu wasi a cikin sallar sa gaba ɗaya ya shiga cikin dimuwa duk lokacin da ya fara sallah yana cikin damuwa sai ya ga cewa kaman bai yi fatiha ba sai yana raka'a ta biyu fa nan tsabar shedanci irin na shedan wai sai ya sa musu tunani an yi raka'a ta farkon nan ku karanta fatiha duk saboda ya bata masa sallar sa haka za a zo su Allah ba dokace rabe su da irin wannan abu to shedan ne yake irin wannan abu to shedan tabbas idan an kira sunan Allah yana hukudu ba ma su yakin ayan nan ya goyon bayan malaman da suka ce ayar tana magana ne akan mushrikai ba akan shaidanu ba domin tun farko Allah madaukakin sarki yayi magana cewa idza qara'at alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim qara duk wannan ana magana da mushrikai ne da haka wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wa hadu wallau ala adbari min fura shi ma ya zama siyakin duk ana magana akan shedadu akan akan wato akan mushrikai ne yafi akan ace kuma ayar ta karshen ta kuma ya koma tana magana akan wasu da haka maganar da ta wurin jayi anan shine duk ayar gaba ɗaya tana magana akan mushrikai ne da irin da sisa da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin yadda suke gudu daga nasso daga ayoyin alkur'ani da ake karanta musu dan kar su fahimta ma cikin su akwai wanda yadda ya fara jin alkur'ani ya fara gane cewa wannan alkur'anin fa gaskiya ne daga Allah yake to saboda haka sai baya so ya ci gaba da jin alkur'ani dan ya fahimci in dai yana jin alkur'ani nan to zai gane da gaskiya da ku ga ai lokacin da sayyidina Bakar radiyallahu ta'ala anhu aka ta karasa a garin Makka saboda idan ya zo yana sallah da daddare yana yin karatun alkur'ani yaran ƙuraisha sai fita taruwa suna ɓuya su zagaye wurin da yake suna sauraron alkur'ani wannan abin sai yana yin tasiri a cikin zukatansu to wannan yasa suka kai kara suka ce ba su yarda ba in dai har zai yi karatun zai yi sallarsa to ya rinka yi ta yadda mutane ba za su rinka ji ba amma in ana ji to za a rika fahimta wannan yana daga cikin abin da suka ce ne da sita don kar a fahimci alkur'ani haka nan sun ɗauko salon idan za a karanta alkur'ani ma a rinka yin wal gafi la'allakum wato idan wani ya zo yana karanta alkur'ani sai a ta yi ihu a ta hayaniya ta yadda mutane ba za su ji wannan littafin ba kamar dai mutum na yazo zai isar da wani sako kai baka so isar zai ka ta ihu kai ta hayaniya dan kar ma a ji maganar da yake so ya faɗa to haka suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko duk wani wanda ya zo karanta alqur'ani dan dai mutane su guji alqur'ani nan kar su imani da shi amma kun ga da yake alqur'ani littafin Allah ne da yake gaskiya ce daga Allah duk wannan abin da aka yi bai hana mutane su banci alkur'ani ba kamar yadda bahaushe ne yake faɗa wai sarar da sassaka baya hana gamji toho to kaga dai yadda aka yi ta yakan addinin musulunci tun wancan lokaci amma har yanzu addinin musulunci kullum karuwa yake kullum masu da'awa zuwa ga addinin musulunci kullum karuwa suke idan an ga wannan yau ya tafi ma wani zai zo in an hana wani ma wasu za su bayyana yanzu kaga Allah madaukaki ya Allah ya kawo wasu ba su sabon masu da'awan kala kala ma har su malam baban ne duk suna nan suna da'awa zuwa ga addinin musulunci ko ai wannan ba Allah yana kokari za ka sha mamaki kafin yi wannan abin mutum ba zai taɓa sanin cewa yana da wani ilimi da zai iya wannan abin da yake yi ba zaben shi ne zo a ci gaba da aiki Allah ya ba da lada na نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله mai girma da daukaka yace nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu ne mafiya sanin abinda suke saurara in yastami'una ilayka yayin da suke sauraron ka wa yayin da kuma suka kasance suna ganawa iz yaqulu adh-dhalimuna yayin da azzalumai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mashhura ba fa kowa kuke bi ba face wani mutum ne mashhuran wanda aka sihirce shi undur duba ka gani kayfa darabu lakal amsal yaya suke buga maka misalai kala daban-daban fa dallu suka bata fa la yastati'una sabilan ba ta gane hanyar Allah anan Allah madaukakin sarki yana bada labarin irin abin da mushirikan mushrikan shawa suke yi na buya suna sauraron alkur'ani littafin da Allah maɗaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar dai irin abin da muka ishara da shi da zuɗa zunan ba da daddewa ba suna sauraron alkur'ani amma ba sa so su imani da shi har suna sauraron alkur'ani a ɓoye ba sa so a gane cewa suna sauraron wannan alkur'anin amma kuma suna sauraron sa hankalinsu ya kasa kwanciya su iya zama ba su saurari alkur'anin ba amma kowa baya so dan uwansa ya gane yana saurari alkur'ani kowa baya so yana so ya je ya nade ya ji abin da ake fada a cikin alkur'anin nan ya ji sakon da alkur'ani yake faɗa suna jin daɗin sakon da yake cikin alkur'anin nan suna jin irin fasaha da hikima da balaga da ke cikin alkur'ani suna mamaki amma kowa baya so dan uwansa ya gane cewa yana sauraron alkur'ani al-imam ibnu kathir rahimahullah ya kawo kissar da muhammadu mai ishaq ya kawo a cikin sira na irin yadda mushrikan qurayshawa suke sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a boye yake cewa wasu daga cikin kafirin shawa, kafin su musulunta irin su Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu da ma Abu Jahl ibn Hisham da Al-Akhnas ibn Sharik ibn Amr da wasu daga cikin su sai su rinka fita da daddare kowa yana sauraron karatun alkur'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana sallah da daddare a cikin gidansa kowa ya samu wuri ya buya yana sauraron irin karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma kowa bai san kowa yana nan ba ba wanda ya san dan uwansa ya labe yana jin abin da ake haka za su yi har manzon Allah ya gama sallan nan kowa yana sauraron annabi sallallahu alaihi wa sallama fa ba tu yastami'una lahu su kwana suna sauraron sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta idza tala al-fajr tafarru idan alfijir ya fito to shi kenan kowa sai lalai kuma kowa yana so ya koma hatta iza jama'atuhu tariqa talawun abun mamaki kuma sau da yawa idan kowa zai koma gida sai su rinka karo da juna wannan ya kuma rauniyar hanya wannan ma ya kuma rauniyar hanya sai su haɗu da juna kowa ya je ya laɗe yana sauraron alkur'ani amma baya so a san yana sauraro saboda manya-manyan mutane ne a cikin Qurayshawa suna ganin aibi ne a ce su da suke hana mutane su saurari alkur'ani ko su je suna sauraron wannan abin yana ta maimaituwa yana ta maimaituwa yana ta maimaitu har sai da maimaitu ta uku kowa ya lade bai san kowa ya lade ba sai an tashi tafiya kuma sai ai karo da juna har sai da suka zauna suka yi alkawari da juna suka ce to yanzu kan mai alkawari babu wanda zai sake zuwa sauraron alkur'ani kowa ba zai je sauraron abin da ake yi ba to amma mu gaya wa kan mu gaskiya wa me ka fahimta a cikin abin da kake saurara me ka fahimta yaya kake ji kowa in ya tashi zai faɗa abin mamaki cikin abubuwan da suke burge shi na alkur'ani kaga duk da irin yadda alkur'ani ne yake burge su a lokacin amma saboda wasu abubuwa da suka kewaye su ba za su yi imani ba na farko saboda girma da suka samu ta san girma da kake ganinsa wallahi yana daga cin abin da ke hana mutum karfan gaskiya kana wani bangare ko kana wani addini ka samu girma ka samu ɗaukaka kai ake wa biyayya kai ake girmamawa kana ganin cewa in ka bar can ka dawo nan ba ka zama mabiyi ne kai wannan sai sa ba za ka bari ba sai sa ba za ka bar gaskiya ba to da yawa daga cikin shugabanni na ƙurayshawa wannan abin yana damu su suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba kowa bane yaya za a yi su da suke da girma da suke da daraja kuma yanzu su koma su suna bin sa ne maimakon da su ake biyan su suke bi a yi kuma ta ba abdullahi ibn ubay ibn salul yana daga cin abin da ya sa shi furci saboda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijira daga makka zuwa madina abdullahi ibn ubay ibn salul yana cikin masu fada a ji a cikin mutanen madina har ma kabilun larabawa masu fada da juna sun samu wani sulhu tsakanin su daidai lokacin manzon Allah zai zo kabilar Autu da Khazraj manya-manyan kabilun larabawan Madina sun samu daidaito tsakanin su daina yaƙi da juna su daina faɗa da juna suka sanya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul aka yadda shine jagora gaba daya ana daidai wannan an ba shi jagoranci kawai shi kenan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a Madina mutane suka imani suka koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama to daga nan kuma sai hasada ta shiga sai ya ga cewa ba zai iya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ba zai iya bayyana kafircinsa ba dan ba inda zai kai amma ba zai iya imani ba dan haka sai zauna da munafurcinsa to kaga abin da halakar da shi shine shugabanci da yake ganin ya samu yanzu kuma yana ganin zai rasa wanda yana daga cin abin da hana shi imani to waɗannan manya-manyan ƙuraishawa su ma da yawa abin da ya hana su imani da annabi sallallahu alaihi wasallama shine irin abin da suke ganin cewa suna da shi na girma a wajen mutanensu sun hana su su koma su bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yanzu su su zo sun yi imani to shine anan wasu malamai sun ce shi Allah madaukake ke nufi da wannan magana da yace nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu ne mafiya sanin abin da suke ji in yastami'una ilayka yayin da suke sauraron ka wa izhum najwa yayin da kuma suka zo suna ganawa da juna kowa yana faɗan abin da yake wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗa wannan ya faɗa idan kullu zalimu in tattabi'una illa rajulan masura karshe dai waɗannan azzalimai mushrikai sai su dinka cewa ai ba kowa kuke bi ba illa rajulan mashuran mutum ne wanda aka sihirce shi Me suke nufi da mutumin da aka sihirce shi malamai wasu daga cikin malamai suka ce ai allazi suhir wani mutum ne wanda aka sihirce shi wato an riga an masa sihiri bai ma san me yake yi ba shi kuke bi wasu suka ce a abin ake nufi da sihir a ba wai ana nufin rajulan mashhuran wato ana nufin cewa mutumin da aka yi masa sihiri ba a'a ana nufin cewa mutumin da aka yaudare shi domin akwai sihiri na magana wanda za a sihirce ka da zakin baki a ce ai wannan ya sihirce shi da baki da magana wato rajulan ne makhdu'an maghruran an yaudare shi an wato an sace shi ta hanyar gaya masa wasu maganganu waɗanda suke ba gaskiya ba to shi ne suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ai wani mutum ne kawai wanda wasu mutane suka je suka kitsa masa wasu maganganu sai ya dauka gaskiya ne sai yi ai idan ku manta ba a baya mun karanta inda Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa ya sani suna cewa wasu ne daga cikin mutane suke koya masa wannan abin da yake zuwa da shi wala kan na'lamu annakum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin ai wani mutum ne yake koya wa manzon Allah wannan littafin to irin waɗannan maganganun suke nufi da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaudarar sa aka yi aka dora shi akan wani abu ya dauka cewa gaskiya ne alhawali abin da yake kai gaskiya bane sai Allah ya ce unzur kaifa farqulaka al-amsal duba ka gani yaya suka yi ta buga maka misalai daban-daban al al'amfan anan anan al al'ashba wato sun ta faɗan abubuwa masu kama da juna saboda rikice wanda shawa mushrikai suka yi akan sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da irin abun mamaki da yake cikinsa, sa sai suka zama basu ba su da magana guda daya wasu su ce annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri yake wa mutane suke shiga addini dan haka suke cewa makar ku saurare shi فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن da فيه لعلكم تفلحون kafirai suna cewa la tasma'u li hadha al-qur'an kada ku rinka jin wannan alqurani wal ghawfi kultan ihu ku ta hayaniya la'allakum taglibuna in kuna yi mai yiwa da haka za ku yi rinjaye a kansu su hakura su daina karantawa to abin da yasa suke cewa ai ta ihu ai ta hayaniya saboda suna ganin abin da manzon Allah yake faɗa din nan kamar sihiri ne suke gani in ka ji to kawai shikenan sai a ce ka haka Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa yace lokacin da zai zo ɗakin ka'aba sai aka gaya masa aka ce to akwai wani mutum wanda yake da awar cewa shi annabi ne in dai ka ji maganarsa to sihiri ne a cikin maganarsa da ka ji maganarsa sai ya sihirce ka karka yadda ka saurari maganarsa ya ce tun da na ji haka kawai da zan shiga garin makka sai ne nemi auduga na toshe kunnuwa na na sa auduga na toshe wannan kunnan na sa auduga na toshe wannan kunnan dan ma kar na ji abin da yake faɗa tunda an ce magana ta sihiri ne Abu Zarin radiyallahu ta'ala anhu yace daga bayan sai nayi tunani nace ni ba mutum ne mai hankali da hankali na diba ba mahaukaci ba kuma a cikin al'ummata na ana mun a cikin al'ummata ana mun shaidar ni mai zurfin hankali ne me yasa ba zan tsaya in saurari abinda mutumin nan yake faɗa ba in gaskiya ne ai zan gane in ƙarya ne zan gane dan me wani zai kimsa ni akan in toshe kunne na kana da abin da yake faɗa ce kawai sai cire wannan auduga ya je ya saurari abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ya ce irin maganganu da ke fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai na ji da ina jin maganganu iri-iri duk wasu masahirta ba masahirtar da ban yi karo da su ba ban taba ganin wani masahirci irin wannan ba in mawaka ne na zauna da mawaka iri-iri ban ga wasu mawaka irin waɗannan ba in bokaye ne na ga bokaye kala-kala ban taba jin wata magana mai daɗi mai balaga mai fasaha mai gamsarwa a wajen wasu bokaye irin wannan ba wannan maganar ba ta dan adam ba ce kawai ta Allah ce dan haka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan yana daga cikin abin da suka yi taba gauniya suka kasa tsayawa akan jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abu daya saboda irin abin da yazo da shi duk abin da zaka faɗa in dai ba ka ce maganar Allah bace kawai to zaka ji kai kanka ma abin da ka faɗa baka rubuta da shi ba dan haka wannan su ce bawaki ne wannan su ce boka ne wannan su ce masihirci ne wannan su ce kaza ne wannan su ce kaza ne shine Allah madaukake ce unzur kaifa farahu lakal anfal suna ta buga misalai kala-kala da kai fadallu duk suka bata fala yasabiuna sabilan ba sa gane hanya sun bata ba sa iya samun wata hanya da za su yi aibai ta ita haka wasu malamai suka ce la yastati'una sabilan ila ta'yibika ba za su iya samun wata hanya da rasa aibanta ka da ita ba in suka ce mawaki ne in aka duba aka duba sai aka kai kai fa abin da ka zo da shi nan ba waka bane in suka ce boka ne in aka duba aka duba sai ga abin da kake din nan ba bokanci bane in sun ce sihiri ne in an duba sai aga cewa wannan abin da kake ba sihiri bane da haka fadallu ya yasdi wala sabila ba sa gane ba sa iya samun wata hanya guda daya da za su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a gamsu suna aibata annabi su ce shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne amma matsalar shine ba sa iya faɗan maganar da za a gamsu da abin da aka faɗa ba abin da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sun ce masa mahaukaci wal iyad billah har sun yi masa jifa da hauka kuma ɗan uwansa na jini danginsa baffanunsa irin sa Abu Lahab su suke zuwa suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam idan lokacin aikin hajji yayi ana shigowa cikin garin Makka ana tururuwa manzon Allah yana bi yana isar da sakon Allah yana isar da sakon Allah amma ‘yan uwansa na jini irin sa abu lahab da sauransu suna binsa suna cewa ƙarya yake yi mahaukaci ne wal iyasu billah suna cewa ƙarya ne tafin hankali ya samu kar ku saurare shi ni babbansa ne dan uwan babansa ni da babansa uba ɗaya muke ni na san shi fiye da kowa tafin hankali yake da shi suna ƙaryata shi wai duk dan kar mutane su fahimci sakon da manzon Allah ya shi. amma duk wannan abin da aka yi hana mutane su fahimci sakon ne bai hana ba ita gaskiya idan ta fito abinda bahaushe ne ke cewa rana idan ta fito tafin hannu ba ya iya toshi ba ya tarita da yake gaskiya ne duk abin da suka jefa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi bai kai su zuwa ga abin da suke nema ba wasu malamai kace fa la yastati'una sabilan ba sa samun hanya zuwa ga shari'a saboda abin da suka yi na batanci wa annabi sallallahu alaihi wasallama da cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yasa ba za su samu hanya ba wasu suka ce fala yastati'una sabilan abinda ake nufi shine ba sa iya bin hanyar da za ta kai su zuwa ga shari'a ba wai ba su san hanyar ba a'a sun bi amma sun san hanyar amma ba za su bi ba duk hanyar da za ta kai zuwa ga su fahimci sakon ba za su yi ba saboda kiyayyar da suke da abin saboda haka duk abin da suka ran za su yi ya gwada musu gaskiyar wannan abin ba za su yi ba ka san idan mutum yake gaskiya za ka ga duk hanyar da ake so a nuna masa ita zai kwana ai za ka ga wani mutum in abubuwa cikin duniya ne ma idan ya dauki wata hanya wanda an ga hanyar ba daidai ba ne, kuma ya fahimci ana so a gaya masa gaskiya to in an bullo kafin a zo inda za a je zuwa garin shi ma sai kwana baya so a zo zuwa ga wannan gaskiyar a gaya masa ita to haka suke yi su yi ta karkacewa dan dai kar su fahimci gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke ita na وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فضركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا الله كثير سركي يجي وقالوا سكتي a idza kunna idaman yanzu idan mun zama kasusuwa wa rufatan rududdugaggu a inna labab'uthuna yanzu mu za a tayar da mu halkan jadidan wata halitta kuma sabuwa kul Allah madaukake ce ka ce musu kunu hijaratan ku zama duwar wazu au hadidan ko ku zamo karafa aw khalqan ko ku zama wata halitta mimma yakburu fi sudurikum daga dukkan abin da yake da girma a cikin zukatanku fasa ya kuru na man yu'iduna ka ji suna cewa wai waye zai dawo da mu din qulil ladhi fatarakum da marra Ka ya musu wanda zai dawo da ku alladhi fatarakum shine wanda yake rikira halittar ku awwal marratin a farkon lokaci fasayunbiduna ilayka rusukum da sannu za ka ga suna kada kawunansu sama zuwa ƙasa suna kada kai saboda mamaki wai kuluna suna cewa mata yaushe ne to zai tayar da mutum kul ka gaya musu a wasa an yabo na kariba yi kusa ya zama abu ne wanda yake makusanci a nan allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin irin yadda wato kafirai suka yi nisa wajen ta tashin alkiyama da Allah madaukakin sarki yace za a tayar da mutane bayan sun mutu wannan abin yana daga cikin abin da mushrikai suka kasa gamsuwa da shi su gaskata Allah madaukakin sarki abin da yake ba su mamaki su ce wai bayan an mutu za a tashi mutane gashi dai lokacin Quraishawa suna ganin cewa suna kan addinin Annabi Ibrahim alaihi salam dan ragowar ragowar abin da ba lalata ba na addinin Ali Ibrahim suna riko da shi wasu sun dauka sun lalata shi sun canza masa fiska amma dai suna da'awar suna kan addinin Annabi Ibrahim alaihi salam kuma sun yadda akwai Allah duk da su suna ganin ba za a ta Allah shi kadai da bauta ba dole sai an hada da wasu allolin kanana kanana to amma abin da yana daga cikin abin da ba sai da shi ba shine tashi kiyama suna ganin ba yadda za a mutum bayan ya mutu kuma kuma a tashe shi to nan Allah madaukakin sarki yana ba da labarin irin abin da suke da inkarin tashin alkiyama suna cewa a idza kunna idaman yanzu bayan mun zamo idaman kasusuwa wa rufatan mun rududduge arrufat suka ce shine dukkan abin da ya mutsitsike ya rududduge ya lalace shi ake mace rufat shi yasa wasu malamai suka fassara rufat da da, turab bayan mun zamo kasa wasu suka fassara da furat da guba ma'ana bayan mun riga mun zama kura mun lalace duk abin da yake cikin mu gaba ɗaya ya riga ya lalace ya zama gari a inna da ma'usu na kalkar da gida kuma a ce wai za a tayar da mu wai wata sabuwar halitta daban da za a gina mu da ita sai Allah dokokin sarki ya ce musu to ba ma wai ku zama duwa ba ma ku zama kun zama kasusuwa ba ko kun zama rudugabbun kasusuwa ba a'a kunu hijaratan aw hadidan in kun ga dama ku zama duwatsu ko ku zama karafa ai an san ba za su iya zama duwatsu ba <coughs> ba kuma za su iya zama karafa ba amma wannan amuru ta'jizin ne wato ana gaya musu abu ne don kurewa a gaya wa mutum maganar da an san ba zai iya yi ba mutum ne ka san yana hannunka duk yadda ya yi sai ka kama shi ne yana gudu kana bin sa sai ka ce in ka gada maka hausa ma amma duk yadda kai sai na kama ka ma'ana duk inda ka je kana hannu yanzu da ka ce hausa ma zai hausa man ne ai ka san ba zai hausa ma ba tunda da shi ba tsuntsu bane ai amma ka ce ka hausa ma in ka gada ma ma'ana ka je ko ina a hannuna kake na kama ka to shine Allah madaukakin sarki ce in kun ga dama ku zamo duwar wasu ko ku zamo karahu aw khalqan mimma yakulu fi sudurikum ko kuma kowace irin halitta ma cikin halittun da suke da girma a cikin zukatanku menene halittun da suke da girma a cikin zukata wasu malamai suka ce ana nufin <coughs> ku zamo sama ko ku zamo kasa suka ce saboda a ɗan adam ba abin da yake ganin girma cikin halittun Allah madaukakin sarki kamar sama ko kasa na haka ku zamo sama ma ko ku zamo kasa ko ku zamo duwatsu au khalqan mimma yakuru fi sudurikum wasu daga cikin magabata suka ce au khalqan mimma yakuru fi sudurikum abin da yake da girma a cikin zukata shine mutuwa suka ce dan adam ba wani abin da yake da girma a cikin zuciyarsa kamar mutuwa ba abin da yake da girma a kusa kamar mutuwa suka ce to in kun ga dama ma ku zama mutuwa ko kun zama mutuwa sai Allah ya tashe ku ka karewan abu kenan ku zama mutuwa ma to a hakan ma sai Allah madaukaki ya tashe ku aw khalqan mimma yakunu fi sudur fa sayquluna man yu'idu Abin da suke faɗa sun ce to in ka ce za ka za a tashe mu waye bai tashe mu waye bai tashe mu shine Allah ya ce ka gaya musu allazi fatarakum awwal marra wanda ya kirkira halitta ku da babu ai in mutum yana da hankali zai fahimci wannan abin da sauri da sauki domin wanda da babu kai kwata-kwata ya samar da kai yanzu bayan dan ka lalace kuma ya sake tada kai sai masa wahala ai bane ne masa wahala ba wanda ya kera mota yanzu dan ta lalace ce kasa gyara ta ai ba zai haka ba inda shi ya kera ta duk abin da ke cikin da shi ne ya kirkire shi ya samar da shi to babu yadda za a ce kuma dan ta lalace abin da ya gyara ta ba da haka Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu wanda ya kirkira halittar su babu su da to shine zai sake sabunta halittar ta su sabuwa gaba daya irin wannan ayin suna nan a cikin alkur'ani da yawa wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wanda ya kirkire halittar da to ai shi ne kuma zai sake samun tata Allah rahma zaka tsiro a cikin alkur'ani ko أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله yana gaya mana shi dan adam awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha khasimun mubin shin dan adam baya gari ne mu ne muka halicce shi sai gashi kuma ya zama shine wake husuma da ku kuma husuma a bayyane wa daraba lana masalan wannan nasiya khalqahu yana buga mana misali ya manta halittarsa qala man yuhil izama wai wa zai rayar da waɗannan kasusuwan wahiya ramimun alhali sun riga sun rujudduge kul yuhi allazi ashaha awwal marra ka gaya musu wanda zai tashi waɗannan kasusuwan da kuke ganin su sun rujudduge wanda yake kirkiri halittarsu awwal marratin wanda ba ba musu wa huwa da khalqin alim kuma Allah masani ne dangane da dukkan halittu gaba daya to irin wannan Allah madaukakin sarki yana gaya mana sau dewa a cikin alkur'ani yadda ya halicci halitta da babu ita to kuma ya tashe ta wani abu ne wanda yake mai sauki shine Allah madaukakin sarki ce au khalqan mimma yakmiru fi sudurikum fa sayquluna man yu'inuna walil fatarakum awwala marra fa sayunqiduna ilayka ru'usahum zaka ga suna gyada kai suna gyada kansu waya yaquluna mata huwa suna cewa to wai yaushe ne shi tashin alkiyaman da kace yaushe za a tashi mutane yaushe ne ga mana yana daga cikin abin da kafin suke tambayar manzon Allah yungizuna ilayka rusuhum suna daga kai sama irin dai yadda ake mamaki wato wannan zai nuna maka idan mutum ya yi mamaki ya ringa kada kai yana haka wato tsohuwar al'ada ce ba sun yau ake yin ta ba domin kaga Alkur'ani yana magana da larabawa a lokacin su ma sun yi mamaki suna kada kai haka in mutum ya yi mamaki sai je da wayi wayi yana daga kai haka to shi ne Allah ce fa sayunqiduna ilayka rusuhum za ga suna girgiza kai sama yana yin kasa waya na suna cewa mata huwa yaushe ne shi tashin alkiyama qul asa an yakuna qariba ce musu yayi kusa ce musu yayi kusa yana daga cikin yan uwa abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama cikin ganin damarsa ya boye ilimin babu wanda ya sani shi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani annabi manzo da ya san yaushe za a tashi alkiyama babu wani mala'ika makusanci ga Allah da ya san yaushe za a tashi alkiyama yana daga cikin annobar da muke ciki a cikin wannan al'ummar sai kaga mutane su bar nassosin alkur'ani da nassosin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai suna so su girmama annabi alhali kuma abinda suke fara din ƙaryata littafin Allah ne babu yadda za a yi ya zama karyata littafin Allah kuma ya zama girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba da dadewa ba ƴan kwanakin nan kwanan nan sai wani malami yana fassarar mal mas'ulu an hadi alama min sa'i lokacin da mala'ika jibril ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi Sallama matafsa yaushe ne tashin alkiyama sai manzon Allah yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as abinda wannan kalmar take nufi yace mal mas'ulu anha bi a'lamu min sa'i wanda ake tambaya dangane da tashin alkiyamar bai fi wanda yayi tambaya sani ba mana yadda wanda aka tambaya wanda yayi tambayar bai sani ba haka wanda aka tambaye shi ma bai sani ba kaga dai amsar da manzon Allah ya bayar a fili take wannan magana kuma ita ce alqur'ani ya yi tawatiri akai an yi ta tambaya yas'alunaka an sa'ata ayyana mursaha يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فغلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون to wannan matsalar ita ne ta so a ce mun tattauna a kanta a yanzu ba amma dai ana nuna mun cewa lokaci yayi ina ganin Allah madaukaki kai mu karatun gobe sai ya zama yi shine matashiyar mu akan wannan matsala ta annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani abin da ya tabbatar shine manzon Allah bai san tashin alkiyama ba kuma ba kaddanci bane a wajen manzon Allah kace kuma annabi ya san tashin alkiyama Ƙarya ƙaryata littafin Allah tabaraka ta'ala ne na haka ba girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba kaddantar da sabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ya zo da shi kai wannan shine karshen karatunmu na yau kuma da wannan da ke sanar da mu in Allah madaukaki ya kai mu gobe 26 ga watan Ramadana za ta zama ita ce rana ta karshe da zamu rufe tafsirin Alkur'ani a wannan masallacin na wannan shekaran sai in Allah ya sa muna da rayuwa shekara mai zuwa kuma dan haka waɗannan kalmomi ana kuma gabatar da akwai yayuna guda biyu da suka ziyarce ni a wannan masallaci ina farin cikin maraba da su da sanar da al'umma akwai yayana alhaji suleiman gambo daga ne dan madamin ne ya samu halartar wannan majalisi muna masa barka da zuwa akwai shi ma ɗaya yayana dallacin ne alhaji zakariya duka muna masa barka da zuwa wannan majalisin lawa duk da cewa dai ba su zo ba da wuri sai a makare shekara da shekaru ina karatu a wannan masallaci amma ban taba zuwa ba amma na yaje musu tunda sun zo sau daya Allah ya mana albarka baki da Allah ya mana albarka baki da akwai yanwa da suke neman addu'i muna musu addu'a duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah dauke biya masa bukatarsa akwai wanda Allah dauke jarrabe shi da bashi yana neman addu'a yan uwa akan Allah madaukakin sarki warware masa wannan bashin nasa muna masa addu'a Allah warware masa wannan bashin nasa da duk sauran al'ummar musulmai da wanda suke nan da wanda ba sa nan duk wanda bashi yayi masa daurin tankila ko ya dame shi muna roƙon Allah madaukakin sarki warware masa bashin sa Allah ya raba mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh